Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ka don ka ba sanin inganci da mahimmancin mata wajen ƙoƙarin tausayawa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin uh, ah, demokuraɗiyya wannan yakan sa mazan ba sa bukata domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabe to wata ran za a kai gabar da su za a daina zaɓar su ba sa taimaka wa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kuɗaɗe ko kuma ta su shige musu gaba tun daga 'yan takarar nan zaka ga 'yan takara ta fito da kyar ma jam'iyyar ma ta ci kyauta za ta bada fom din amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta bata fom din da za ta tsaya takara sai ta kai ruwa rana masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Zaben shekara ta 2023 da aka gudana a Najeriya ya bar baya da kura a bangaren takarar mata duk da yake har yanzu akwai zaɓuka ƙalilan da ba a kammala ba. Kamar yadda muka alkawarta mun gayyato masu ruwa da tsaki da kuma sa ido kan harkokin siyasa da fafatukar mata domin nazarin wannan lamarin. Barin hannun taku ga wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya jagoranci tattaunawar. Domin tattauna wannan batu na gayyato Honorable Maryam Umar Kofar Mata wacce ta nemi jam'iyyar APC ta tsayar da ita takarar ɗan majalisar tarayya daga mazaɓar birnin Kano da kewaye. Kuma na gayyato barista Amina Umar lauya ce da take shari kan lamarin yau da kullum musamman al'amuran da suka shafi iyali da zamantakewar mata da yara. Kazalika muna tare da comrade yahaya shu'aibu ungogo shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum da suka shafi sha'anin jagoranci da shugabanci honorable maryam tun da ke kika shiga aka dama da ke menene kike ganin cewa ya sabbaba mata sun sami koma baya a wannan zibi na gwamnati ko na zaɓuka da aka yi a matakai daban-daban kamar yadda kai ma ka faɗa da tun da farko kusan gaskiya ne mata sun samu karancin wakilci a majalisun jihohi da kuma matakan majalisu na tarayya ba don komai ba saboda wato mata muna fuskantar kalubale kala-kala na farko akwai kalubale a kan kanmu matsayinmu na 'yan siyasa tsakankaninmu da abokanan siyasanmu wato maza mafiya yawancin lokaci su mazan ba sa yadda su sanya mace a gaba domin ta wakilce su ko kuma ta tsaya wani mataki da za ta zama al'umma sun zaɓe ta duba da cewar sanin inganci da mahimmancin mata wajen ƙoƙarin tausaya wa al'umma kai tsaye wajen gudanar da harkokin demokuraɗiyya wannan yakan sa mazan ba sa bukata domin suna ganin idan suka bai mata dama suka samu irin wa'annan gurabai aka zaɓe su to wata ran za a kai gabar da su za a daina zaɓar su wannan ƙalubale na farko kenan abu na biyu wato shine uh, ita kanta gwamnati da take magana cewar matan su shigo da kuma ƙungiyoyi da suke shigowa su yi ta kiraye-kiraye mata su shigo su ba da gudunmawarsu don su tsaitsaya ma kujeru daban-daban don su kasance an zaɓe su don a dama da su a harkokin gudanarwa na shugabanci wato abubuwan da suke faɗa yakan tsaya kusan a iya baki ne ba wai abin da gaske ba domin a ɓangaren gwamnati gwamnatin ba ta ba da dama da gaske ga matan don su shiga haka zalika su kuma ƙungiyoyin da suke yin kira ba sa taimaka wa matayen da gaske wajen ba su gudunmawa ko ta kuɗaɗe ko kuma ta su shige musu gaba akan bukatun da suke da shi lokacin da suke da bukatar wannan din wannan shine a matsaloli da ake samu na biyu sai kuma abu wato na uku da mu kanmu mata mukan fuskanci matsalar shine dangane da malamai da kuma a shugabanni misali kamar masarautu sukan taka rawa su ma sosai wajen ganin shugabannin gargajiya wajen ganin sun daƙile. mata a irin wannan gaɓoɓin misali kamar a kujeru da akan tsaya za ka ga ɓangaren uh, addini su kansu malaman sukan samu matsala wajen ƙarancin fahimtar junansu domin za ka ga wasu malaman sukan ba da sukan ba mata ƙarfin gwiwar su yi ba laifi ba ne wasu kuma za ka ga cewa malaman kullum suna suka a tsakankanin malaman ma akwai ƙarancin fahimtar juna a tsakaninsu wajen ganin sun warware matsalar da ke addaba da shi wakilci ko shugabancin 'ya'ya mata wannan abin yana taka rawa kwarai da gaske haka zalika shi kansa wajen shugabannin gargajiya su ma sukan yi iya ƙoƙarinsu ganin sun tauye wa mata haƙƙi don ba zan manta ba lokacin da nake takara na sani kusan kashi uku akwai inda wasu mutane suka je suka samu mai girma gamna ya kai sau uku suna zuwa suna cewa su fa ba su yadda ni mace na wakilce su ba wanda wannan mutanen sasa ake gaskiya ba ra'ayinsu ba ne yawanci 'yan siyasanmu da muke takarkaru da su a mazaɓu sukan haɗa kai da wayannan mutanen ko ɓangaren addini ko kuma bangaren shugabanci na gargajiya su haɗa kai da su domin su biya musu bukatarsu misali inda a ce a wancan lokaci kamar ni da na tsaya takara da ban samu wannan kalubalen da yawa ba ina tabbatar maka da labari ya sha bambam. amma honorable maganar da ake da waɗannan matsalolin ko kalubalen da kika faɗa mm-hmm. amma a baya za ki ga kujerunku suna da yawa amma yanzu sai suka kare da yawa shine muke cewa me ya faru misali tunda watakila yanzu ne ma ya kamata bayan an yi zaben nan har karo bakwai an yi an sake an yi an sake ana ganin cewa ya kamata a ci gaba to ai shine abin da nake gaya maka dai shi ka dawo kai wato wayewa ce kullun take ƙara samuwa a cikin tsakankanin mutane idan da an samu goma yanzu zaka ga biyar ne ko hudu ko uku dalili me saboda kai yana wayewa mutane suna fitowa su matan suna sake tsinduma cikin harkokin sannan su kuma kalubalen maimakon yayi baya sai yake ɗabbaƙa fiye da da wannan yana sa ake samun matsala sannan kuma a lokutan baya su kansu mazajen ba su gane mahimmancin wa'annan kujerun ba misali yanzu a kano akwai mutanen da da an ce musu ga kujerar ba za su zo su yi ba amma a wannan karan da su aka ringa kara kaina wajen neman sai sun zama comrade ka ji abin da ita honorable ta faɗa ɗaya daga cikin ƙalubalen da ta lissafa shi ne kamar ƙungiyoyi masu rajin demokradiyya a kyautata demokradiyya goyon bayan da suke bai wa mata kamar bai kai ya kawo ba kai kana da masaniya game da yadda harkokin eh, ko kuma rawar da kungiyoyin rajin shugabanci na gari na ciki da na kasashen waje suke taka wajen wanzar da demokradiyya a Najeriya me za ka ce game da wannan eh, abin ta fada wani maganar da ta fada gaskiya ne abin da yake faruwa shine ainihin su kungiyoyin kawai faɗa suke a baki amma ainihin a zo a yi abubuwan na zahiri na gaske a zo a tabbatar da cewar an taimakawa matan abin gaskiya baya yiwuwa na farko tun da harka ce yanzu kowa abin da yake gani kuɗi ake samu a cikin harkar saboda haka dukkan mutane da waɗanda suka kwashi kuɗi da waye-waye sun zo gaba ɗaya sun zo su ake a kai ga madafin iko a cikin wannan harkar su kuma mata suna daga gefe kuma suna buƙatar musamman ma watan abubuwa da za su yi zarafi na harkokin zaben ba harka bace karama tunda harka ce mai tsada yanzu ba irin ta da bace da za ka zo ka yi ta da arha wannan lokaci in ma ba ka ba kowa kuɗi ba ai ka amma muna ganin ƙungiyoyin nan suna kawo tallafi iri iri eh, wani takan abin da suke cewa technical dabaru na hikimomi da za a shiga siyasa nan da ma kuɗaɗe amma yanzu kuma gashi kuna cewa kamar rawar da suke taka kamar ba ta da armashi a amma suke ba kuɗaɗen tun daga 'yan takarar nan zaka ga 'yan takara ta fito da kyar ma jam'iyyar mata ci kyauta za ta bada fom din amma sai ta wahala macen ma kafin jam'iyyar ta ba ta fom din da za ta tsaya takara sai ta kai ruwa rana ballantana a ce wai ta samu wasu kuɗaɗe da za su yi tallan kanta a kafofin yada labarai misali ko ta posters ko ta yi town hall meeting da duk kuɗi ne duk wannan wasu abubuwa ne suke da bukatu. Haka yake sai dai ban katse maka hanzari ba mako mai zuwa da wannan batun za mu tashi idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Honorable Maryam Umar kofar mata 'yan siyasa a jam'iyyar APC da barista Amina Umar da ke sharhi kan al'amuran yau da kullum musamman da suka jibinci harkokin mata sai kuma Comrade Yahaya Aiba Ungogo. Shi ma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi shugabanci. Sai kuma jagoran tattaunawa wakilin Muhammad Ibrahim Kwari a madadinsu duka da kuma sauran abokan aiki alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa muna kare muku albishir ku kasance tare da mu a ranar lahadi da karfe tara da rabi agogon Najeriya domin jin shiri na musamman domin mata da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke.